adalci da munafunci da wani su. La ya zanu bunyanuhumu ladhi bana wuri fi kulubihim illa an taƙwaƙwa kulubuhum, wallahu alimun hakim. Masallacinsu da suka gina don cutarwa ba zai gushe ba yana mai zamar musu shakka da tabbataccen munafunci a zukatansu har zuwa lokacin da zukatansu za su tsuntsunke a sakamakon mutuwa ko kisa da takobi. Allah masanin ayyukan bayansa ne kuma mai hikima ne cikin abin da yake hukuntawa na sakamako akan alheri ko sharri. Bayan Allah ya fallasa abubuwan kunyar munafukan da suka ƙi zuwa jihadi sai ya ambaci sakamakon masu yin jihadi